اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون يزو kuna mamakin don wahayi da wa'azi ya zo muku daga Ubangijinku a kan harshen wani mutum daga cikin ku wanda kun san shi ya tashi a cikin ku ba makaryaci ba ne, ba ɓatacce ba ne, kuma ba wani jinsi ba ne daban ya zo muku don ya tsoratar da ku azabar Allah yayin da kuka karyata kuka saba don ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da barin abubuwan da ya hana da fatan a yi muku rahama in kun yi imani.